tattaunawa da kuke da kungiyar ECOWAS na sasantawa da gwamnatin Nijar? Tsakaninmu da ECOWAS lalle muna tattaunawa. Ba kamar yadda ba aka so a nuna cewa babu tattaunawa tsakaninmu da su. Sai in ce muku akwai sharuɗa guda uku wanda ya zamanto su ne ya kamata a cika su. Na farko, ECOWAS suka ce sai in mun yarda mun zamna a buɗe ƙofar tattaunawa don a samu sulhu wannan sharaɗi mun cika shi shine ga gazawar su sau biyu nan general Abdulsalam, tsohon shugaban ƙasa na najeriya na shi da sarkin musulmi sun yi zawa biyu da kuma manyan malamai na najeriya duka ko wanne a cikinsu da 'yan ɗarika da 'yan halittu eh, na duk gaba ɗaya dai suka zo na suka taru su ma sun yi zawa kusan uku kuma mu ma mun tura ministoci sun je su najeriya sun zamna da mutane sun yi tattauna a ciki kenan wannan sharaɗi na hari mun cika shi sharaɗi na biyu shine a cikin wasu musamman ma general abdulsalami da sarkin musulmi na sokoto da kuma shi president na ecowas eh, da suka zo sun ce a bar su su ga tsohon shugaban ƙasa saboda suna jin labaru wanda suke ba masu daɗi ba to muka ba su hanya ni ne ma na raka su muka je suka gan shi a cikin lafiya lauya na zaune bayan da ake faɗi ba kaman eh, kafofin labarai na kasashen turai musamman ma na faransa inda suka rika jibga karya a ciki sharaɗi na uku shine mu ba da misalin lokacin da wannan gwamnatin namu na riƙon wani lokaci zai ɗauka shi ma muka sanar da wannan tun da shugaban tunda amma kun ce gwamnatin rikon kwarya za ta shekara uku ecowas na tunanin wata shida kamar za a samu matsaya akan wannan yau ai kaga kai ka bi yan eh, jarida faransa kai ma kenan wa ya taba ce muku zai mun zama shekara uku ai ba haka ba ne ya faɗa shugaban kasa cewa yi za a ɗauki lokacin da ba zai huce ba shekara uku kuma abu ne wanda yake hannun 'yan kasar Nijar akwai babban taro da za a yi 'yan kasa za su ba da ra'ayinsu kaji abin da ci. kamar yaushe za ku yi wannan taron kenan a taro za a yi shi insha Allah da duk kasashen duka jihohi guda takwas ko ina mutane sun taru ana jira da lokacin yayi za a zo a taro a je a yi magana to an kori faransa daga Nijar ga abubuwa sun kasance haka kamar kuna tunanin matakin da kuka ɗauka shine ya fi dacewa ko kuna da kun sani eh, faransa su suka fara neman su tafiya su dama menene dalilin zan wasu ƙasar mu ne suka ce za su zo su kama ma ƙasar mu yaƙi da wanda suke 'yan ta'adda ana cikin yin wannan da wannan eh, juyin mulki da ya samu da kansu suka ce za su tafiyar kuma duk mun ga irin illoli da suke shukawa a ƙasar mu dalilin wannan duk 'yan ƙasa gaba ɗaya suka tashi suka ce su bara na ƙasar mu to ba kwa tunanin nan gaba za a iya buɗe wata ƙofa na ko su dawo cikin ƙasar da suna nan ai duk bai wuce ba shekara goma da suka zo suka zauna a ƙasar mu wani abu ya same mu sai in ce ma zago su ne da abin wannan fitina da ta samu a ƙasar mu to kamar yanzu niger tana da karfin tattalin arzikin da za ta iya tabbatar da tsaro a yankunan ta ganin irin kalubalen da take kai dai mutanen nan su tafi da su bar ma kasar mu za ku gani abin da zai hau kana insha Allah kana ga za ku iya magance matsalolin tsaron da kanku yo can dawa ake tsare da mu ai kasar mu ta nuna sojojin mu ai duk kowa ya san su a Afirka mun samu eh, matsala sosai shekaru na baya 'yan tawaye ko kuma masu tare hanya ai kun gani ba mu taɓa yarda ba ma wani ya zo ƙasar mu ce zai kama sojojinmu ne da kansu suka kawo suka dawo da zaman lahiya a ƙasar mu kuma mun imani radda mutanen nan za su fita a ce sojin nasu ɗaya bai cikin ƙasar mu zaman lahiya zai dawo waɗansu ƙasashe makwabtan Nijar kamar Burkina Faso da Mali suna ta ƙulla ƙawance da ƙasar Rasha. Shin Nijar ita ma tana wannan tunanin? to ni wannan abu yana ɗarme mini kai waɗannan mu ne ‘yan uwanmu ne kuma muna da ‘yancin kanmu rar da ‘yan ƙasarmu da magabatanmu aka ce za a kulla alaƙa da kowace irin ƙasa to wani ne zai iya hana ƙasa ta najeriya ko ƙasa na wanda suke kewaye da mu ai kowa yana neman alaƙa da ko inda wanda ransu ya so wanda ƙasashensu inda za su samu su bunƙasar da arzikin ƙasarsu kenan duk ko ne ko menene zai wakana wannan inci mu ne namu ne wannan amma kuna wannan tunanin na cewar watakila to kai ka hana in abin ya faru haka kuna wannan tunanin kenan yau shi da nake nuna maka idan Allah ya sa wannan kin ya zo ɗan ƙasar mu ne gaba ɗaya za su tashi su zaɓi wannan to kamar batun tattalin arziki saboda ah, takunkumi da ƙasashen ECOWAS suka sawa wa Nijar kamar yaya kuke fuskantar abubuwa na gwamnati a yau da wannan rishin adalci na wannan kasashe ba a taɓa ma wata ƙasa a duniya ba kamar yadda aka mana wannan takunkumi da aka sa na hana shigo da magani da eh, al'umma za su yi aiki da shi da abinci da za su yi da yanke wuta kai ko a cikin yaƙi da ake yi wannan ba zan dawo gusan shi ba saboda shugaban ƙasarmu general cani ya yi sanarwa a bisa haka ko ukraine da ake yaki ai kun gani ba a zo ba aka ce za a yanke musu wani abu kai ko nan mali ai tsakanin mali da cote d'ivoire akwai wuta da mali take saya lokacin da juyin mulki ya same su har biyu ai ba wanda ya je ce a cire musu wuta ko to kenan wannan rashin adalci da aka nuna mana mun sa ido mu gani har ina mutane za su je da shi amma kana ga kamar najeriya kamar ba ta yi abin da ya dace ba a matsayinta na makwabciyarku? To, Najeriya ka san ka ɗauka daga jihar Doso har zuwa Lak kusan Chadi. Daga ko ina 'yan uwa ne. Mun yi tsammani wannan abun Najeriya za ta tashi. Farko ta ce ba ta yarda ba addaba mana wannan rashin adalci. Mun yi tsammanin haka. To ya zamanto kuma duk da haka muka yi haƙuri saboda duk mutanen arewa na Najeriya sun nuna mana ɗiyauci. su ba yadda da haka ba sai ma in ce muku duk yawancin kai ko ma eh, bari in ce dai kawai a kewaye da shugaban ƙasar najeriya akwai wasu ƙwararru da suke mai da hannun agogo baya wanda suke turawa a ƙara mummurishin adalci to amma duk 'yan ƙasar niger suna mamaki yau najeriya tana sahun bayan da wanda ya cancanta a kawo mana goyon bayan da za a fita daga cikin wannan kangi kana ga cewar nan ba da jimawa ba watakila za a kawo lokacin da najeriya da sauran kungiyoyin sauran kasashe na ecowa za su fahimci cewar ya kamata su maido da nijar waɗannan abubuwa na bukatu to dama ai su suka ɗauki matakan da tun makan a saurare mu aka muzanta mana in sun ga dama sun ce a komo su zo su dawo da abin da suka yi to wani alhamd amma wannan rashin na adalci wannan ba a taɓa yin shi ba a duniya ko cikin yaƙi ba a taɓa yin haka ba to kamar yanzu kamar me za ka ce wa shugabannin ecowas akan wannan abin to mu mun samu su ido tunda duk sharuɗan guda uku da na gaya maka mun cika muna zaman jiran a ce an ɗage wannan abubuwan kuma har yanzu dai muna ganin ana ta hira wurin hawainiya. kana ganin kamar ba sa ƙoƙarin yin abin da ku kuke so su yi na su dawo da abubuwan da ku kuke to sharaɗin da aka ɗora mana mun cika shi kenan mu muna cikin jiran mu gani menene za su yi daga gare su amma kamar ɗaya daga cikin abubuwan da suke so shine a dawo da bazum akan mulki to ɗan ƙasa na Nijar gaba ɗaya ai kun gani ba a taɓa fitarwa inda yau kusan wata uku har yanzu ana ganin duk kowace jiha mutane suna kawo goyon bayansu da wannan abin da Allah ya kawo to in wani daga can ya ce yana son ya haka to kuma sai mu samu shi ido mu gani wato kamar na fahimce ka bakin alƙalami ya bushe gwamnatin da ta shuɗe da aka hambarar ba za ta dawo ba a garin ka bai bushe ba a ganin ka naka a ai kai ne ku ne ke cikin gwamnati ku ne masu gwamnati kamar wancan abu ya wuce ba za a dawo da shi ba yanzu tafiyar da muke muna neman cikin wannan kangin da aka sa kasar mu ya zamanto an dawo da haƙƙi namu ya zamanto rashin kwarcin hankali da muke gani an ta'adda masu goyon ƙasashen da muka sani sun allah ya keɓe mana su kuma bunƙasa eh, arzikin ƙasarmu ya dawo da gaugawa tunda an san dama ai mutumin Nijar ba mutum ne mai fitina mutum ne mai kishin kanshi kasar mu muna neman ya zamanto kamar yadda aka san mu can da mun ci gaba da harkokin kasashen ba mu shiga hanya kowa ba mu to kamar batun bunƙasa tattalin arzikin da ke ce an yi kasafin kuɗi ko rage yawan kasafin kuɗin ku na bana da kashi arba'in cikin ɗari shin kana ga wannan giɓi ba zai ƙara jawo matsala ga tattalin arzikin Nijar ba? Mun guza zuwa ƙarshen shekara in Allah ya yarda shekara mai zawa wannan duk matakan da za a ɗauka a yi aiki da abin da Allah ya yanka mana za mu yi aiki da shi. Kuma kun san can baya ai kowa ya san inda ƙasar mu ta taso. Irin wannan abu ai dama an san shi amma ƙoƙarin 'yan ƙasa da fusa'a na wanda suke gabanin wanda suke magabata shi mun yi sa ran insha Allahu za mu fitar ga cikin wani abu. To kamar yanzu saboda irin su Amurka sun yanke wancan tallafi da suka ce za su bayar kamar kun fara tunanin ta ina za ku samo waɗansu kuɗi da za su ku cike wannan giɓin. Yo na gaya maka duk irin wannan eh, hanyoyi da ya kamata a muna cikin su insha Allah za mu huta daga cikin wannan kamar waɗanne hanyoyi kenan to kai yanzu so kake ya zama to kullum a ce kasashen mu sai wani ya kawo mana tallafi kasar mu tana cikin kasashe masu arziki a duniya kwanciyar hankalin wannan da muke nema in ya dawo za ku gani abin da zai faru insha Allah kun ce za ku yi yaƙi da cin hanci da rashawa akwai waɗanda 'yan siyasa da kuka riga kuka kama kamar ina aka kwana da wannan bangaren wannan kotu ita ce za ta sanar da yanda duk wanda aka same shi ya yi rubuta da kan al'umma zai ba da lissafi a ciki idan duk ka ku yi tsammanin haka ne za a kama mutum a kai a sa kurkuku a muna da eh, wanda suke aikin su ne dama lauyoyi masu wanda ya kamata a yi aiki duk kowane a bashi hakkin shi ya zo ya abin amma ba a kama mutum a sa shi kurkuku haka banza yanzu kun soma ɗaukan matakai na shari'a kenan wanda nan da lokaci kan insha Allah ana da su mm, gaban insha Allah insha Allah to daga ƙarshe prime minister kamar akwai wani fata da kake da shi ga al'umman Nijar a wannan lokaci da kuke cikin sarƙaƙiya na matsin tattalin arziki da kuma waɗancan takunkumai da aka sa? Eh abin da muke nihi shine ya zamanto an dawo da mana adalci. yanzu menene ya yi rashin adalci da za a zo kudin ƙasa na al'umma a je a rihe su a ce mutum ba zai ɗauko su ba a yi aiki da su wannan mun sani kasashe ne guda biyu zuwa uku a cikin wannan taro na eh, ƙasashe goma sha biyar sha hudu ko sha biyar na ecowas su ne suka shiga sahun gaba wannan ƙiyayya take tsakaninmu da su shi wannan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin su kenan abin da muke sa ran shine wannan eh, rashin kwanciyar hankali da muke da na 'yan ta'adda da kasashen da suke kawo musu baya da wasu kwararru wanda suke kewayen shugaban kasar najeriya mun san da su ƙwararru ya zamanto sun daina wannan aikin wannan idan allah ya sa suka gane cikin gaugawa muna sa ran insha allahu ƙasarmu za ta dawo